Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a ko'ina a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu suka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Za mu tattauna da ɗaya daga cikin wakilanmu na Nijar don jin shin me ake ciki a daren jiya game da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya Lahadi. a yayin da ake cikin haka kuma kwamishiniyar siyasa a kasashen afirka wadda kungiyarsu ta aika nijar ta yi nata bayanin abin da ya burge mu da mutanen kasar nijar shi na ɗaya mutane ne waɗanda suke cikin nutsansu ba hayaniya ba harguwa To akwai kuma shirinmu na da rashin tayi har ma da sakonnin da kuke bar mana ta wayar tarho. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. an fara kirga kuri'u a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudana a jamhuriyar Nijar bayan rufe rumfunan zaben jiya Lahadi. Mai yiwuwa kuma ba za a fitar da sakamakon zaben ba sai zuwa ƙarshen mako. Shugaba Muhammadu Yusufu yana neman wani wa'adin mulkin shekaru biyar tare da alkawalin murƙushe mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya kuma bunƙasa ƙasa da ta kasance ɗaya daga cikin mafiya talauci a duniya. Ya ce ina fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumbana. ya ce a ƙarshe duka mai nasara guda ne kuma ita ce nijar 'yan takarar shugaban ƙasa goma sha hudu ne suka fafata da muhammadu yusufu da suka hada da seni umaru shugaban haɗakar ƙungiyar hamayya umaru ya ce mutum yana jin kamar an cima wani buri ne a tsarin wannan zaɓe zaɓen shine mataki na ƙarshe muna mun kuma hakikanta cewa allah zai taimaka yadda za a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da lumana ya ce a ƙarshe duka dai a ɗan takarar da ya fi dacewa ne zai lashe zaɓe. Sauran 'yan takarar hamayya sun haɗa da Hamma Amadu wanda aka tsare bisa zargin safarar jarirai. Masu tsokaci kan lamura sun ce Isuhu na amfani ne da ƙarfin siyasa kafin lokacin zaben yana kakkama magoya bayan 'yan hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaƙa da sukan fita suna waƙoƙin da ke caccakarsa. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana jiya lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka share shekaru biyar ana yakin basasa sai dai an ci gaba da tashin hankali babu kakkauta a duk faɗin ƙasar tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da ƙungiyar isis ta ɗauki alhaki kiyasin farko na nuni da cewa waɗansu kazaman hare-hare da aka kai ya sa an yi asarar rayuka da dama a jerin hare-haren guda biyu a homs jiya lahadi da safe sun kashe mutane 60 haka kuma kafin daga baya waɗansu suka fashe da suka auku a garin da ake kira saye da zina da ke kudancin birnin kudus suka kashe akalla mutane hamsin a watan janairu ne dai wata fashewar ta faru a wani gari kusa da wurin ibadar 'yan shi'a a yankin suka kashe mutane da dama to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shi ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar republican ta tsaida su takarar shugaban kasa sai dai sanatocin amurka marco rubio da ted cruz dukansu suna ikirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka a jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa trump wanda bakon siyasa ne ya sake lashe zaɓe karo na biyu da gagarumin rata ranar asabar inda ya samu kusan sulusun kuri'u a jihar south carolina robio dan majalisar dattijai daga jihar florida ya wuce cruz dan majalisar dattijai mai wakilta jihar texas a matsayi na biyu dukansu sun samu kashi 22 cikin 100 na kuri'un binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna trump wanda ya yi ta yi wa abokan takararsa a shar duk tsawon watannin da suka shafe suna yakin neman zaɓe ya ba Rubio da Cruz rata a jihar Nevada inda jam'iyyar Republican za ta gudanar da zaben fidda ɗan takaranta gobe talata. Za a kuma gudanar da zaɓe a jihohi 24 ranar 15 ga watan Maris. Ranar Asabar har wa yau Clinton ta samu gagarumar nasara a jihar Nevada da kimanin kashi 53 cikin 100 yayin da abokin takararta Bernie Sanders na jihar Vermont ya samu kashi 47 cikin 100. nasarar da clinton babbar jam'iyyar diplomasiyyar amurka daga shekara ta 2009 zuwa 2013 ta samu a nevada ya kara wa kyamfen ɗinta karfin gwiwa bayan ta sha da ƙyar a jihar Iowa farkon wannan watan inda abokin takararta ya kuma doke ta a zaben fidda ɗan takarar da aka gudana a jihar New Hampshire. hukumomi sun ce sun tsare wani da ake zargi da buɗe wuta ya kashe mutane shida waɗansu biyu kuma suka ji raunuka a jihar michigan da ke arewacin amurka 'yan sanda sun bayyana a jiya lahadi cewa sun kamo jason dalton ɗan shekaru 45 direban kamfanin motar haya ne da ake kira uber jami'ai sun ce iya sanin su ba su taba samun shi ko kuma wani tarihi ya nuna yana da wani laifi ba an kai harin ne a ranar asabar a wajen birnin kalamazu hukumomin sun ce tashin hankalin ya fara ne a wasu gidajen kwana inda aka jiwa wata mata da aka harba sau biyu mummunan rauni bayan 'yan sa'o'i kuma dan bindigar ya kashe wani mutum da ɗansa a wajen wani sai da motoci. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Yanzu bari mu fara da jin ta bakin wakilinmu Sule mummuna Barma a game da sakamakon zaben Nijar da ake daku. Malam Sule me ake ciki a halin yanzu a Nijar game da sakamakon zabukan da aka yi? To yanzu halin da ake ciki za a iya cewa ana ci gaba da dakon sakamakon zaben wato inda hukumar zaɓe seni ta kafa hedkwatar ta a zauren palais de congrès domin jiran zuwan sakamako daga yankunan karkara. Mm. ana cikin wato dakun wadannan sakamako ne a shi da dare wajen karfe biyu shugaban hukumar zaɓe cewa da metra ibrahim bube ya hmm. sanar da cewa ai ya ɗauki mataki hmm. wato bisa la'akari da wasu abubuwa da suka wakana a wasu yankuna biyu na nijar ma'ana tawa da tilaberi hmm. akwai wasu garuruwa inda aka kanci wasu 'yan matsaloli ko da yake bai bayyana ba cewa takamaimai ga abin da ya faru saboda haka za a ci gaba da gudanar da zaɓuka a garuruwan da wannan al'amari ya shafa a yau 22 ga wata da karfe 8 na safe zuwa karfe 7 na yamma. Eh to amma menene yadda mutane suka ɗauki wannan magana da ta fito a haka? To kamar yadda shi ya kwatanta shi shugaban hukumar zaben cewa a kundin zaben jamhuriyar Nijar Code Electoral ya ba shi iko ya ba shi hurumin ɗaukar irin wannan mataki saboda haka in dai ba watakila zuwa idan aka jima ba 'yan siyasa za su binciki shi wannan mataki to yana ga ya zuwa yanzu yana kwatanta cewar shi ya yi abin ne bisa ka'ida abin karin bayani a nan shine haji usman wannan al'amari dama mun dan samu labarin kamar an dan fuskanci a hargitsi a wasu ƙauyuka na yankunan tawa da tilibiri inda wasu suka yi awon gaba da akwatunan zaɓe. amma ita hukumar zaɓe ba ta fito fili ha za ta yi bayani akan cewa ai ga abin da aka yi ba balantana mu tabbatar da cewa eh wannan shine masababin ɗaukar wannan mataki eh. sannan hukumar ta zaɓe ba ta bayyana takamaiman garuruwan ba duk da yake cewa ana hasashe cewa ai akwai gari kaza da gari kaza na jihar tawa da jihar tinaberi mhm. da suka aka fuskanci wasu waɗanda suka yi awon gaba da akwatin zaɓe. to amma ku 'yan jarida da kuke zagaye kuna aiki me kuka gane wa idan ku da ya shafi irin wannan abubuwan kun ga alamar akwai irin wuraren da za a yi irin wannan dama? yadda zaben nan ya ɗauki hankalin jama'a yadda muke ganin kowa ya dage musamman dai wakilan jam'iyyun siyasa suka dage suka nace ah, yadda suka kasa suka tsare a jiya da daddare lokacin da ake wato rufe rufunan zaɓe da kuma lokacin da ake kidayar ƙuri'u to za ka gane cewar elalle eh, lalle za ta yi a samu wuraren da za a fuskanci a ah, irin waɗannan matsaloli musamman ga waɗanda suka gano cewa ai jam'iyyarsu ko 'yan takararsu ba su kai labari ba. Kuna samun labarin wani irin sakamako ke shiga daga kasashe na zaben da 'yan Nijar suka yi a wannan kasashen? To ya zuwa yanzu hukumar zaɓe ba ta bayyana sakamako ko guda ba saboda bisa ka'ida yadda suka kwatanta a nan Nijar eh, kamar kafafen yaɗa labarai ba su da 'yancin wato wallafa dukkan wani sakamako matsawar ba daga hukumar zaɓe hutu ba to saboda haka muke ci gaba da eh, jiran muji da gare ta wanda kuma za mu kwatanta shi da iya irin abubuwan da jam'iyyun siyasa wato alkalman da jam'iyyun siyasa za su bada a hmm. tsawon wunin yau eh, za mu diba mu gani mu auna shin me ke mai waye ke gaba ko kuma yaya tafiyar take. Hmm. Mm, ko ina kuka gano alamar nasara yan jarida sukan sa ido su gano wasu abubuwa wani lokaci ka san abin zaben yadda yake gashi yan adawa ka nuna cewar ai za su ɗauki mataki irin yadda a najeriya jam'iyyun adawa suka ɗauki matakin korar gwamnatin da ta shuɗe to haka su ma za su maimaita a nan niger mm. za su maimaita shi a nan niger yayin da eh, ita kuma jam'iyya mai mulki take kwatanta cewar ai ba za ma a je zagaye na biyu ba bugu guda za su yi saboda haka eh, daga wannan karo ta kare dan takararsu wato Muhammadu Isu shine zai lashe zaɓe yayin da 'yan mm. adawa ke cewa ko alama. To amma kaga a Najeriya jam'iyyu sun haɗe saboda su kawo canjin amma ku kuma a nan Nijar mun ga alaman cewa ai kowace jam'iyya tana zaman kanta ne kana ga wannan ba zai kawo musu cikas ba a wannan tunanin? lalle ba shakka tunda eh, tarihin zaɓe shekarar dubu biyu da Eh, goma sha ɗaya an taɓa yin haka inda ana jashi ga zuwa zagaye na biyu ɗaya daga cikin gaggan 'yan siyasa musamman da shi hama amadu mm. ya cire daga wani kawancen da 'yan adawa suka yi eh, da nufin kalubalantar eh, muhammadu isu ɗan takarar pnds tarayya domin ya mara masa baya wanda kuma hakan ya ba shi damar lashe zaɓe a wancan lokaci mm. amma duk da yake a wannan karan irin matsalolin da ke tsakanin 'yan adawa da masu mulki eh, ba rigingimu ne kwarai-kwarai kusan za a iya cewa shekaru biyar aka shafe ana takon saƙa tsakanin adawa da masu mulki saboda haka ba su da wata cikakkiyar jituwa da za ta iya sawa su kusanci juna duk da cewa siyasar Nijar komai yana iya faruwa hmm. babu wanda bai taɓa zama da ɗan uwansa ma'ana tsakanin waɗannan gaggan shugabannin jam'iyyar siyasa. kowa To ita kuwa ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ƙasashen Afirka da suka je don gane ma idanunsu zaben a Nijar ta bayyana mana yadda suka kalli abin da farko da muke magana. suna na aisha laraba abdullahi a kwamishina da take lura da harkokin siyasa al'amuran siyasa gaba daya an bude guraren zaɓe a idan mu a wato wannan ƙungiya ta mu ta tarayyar afirka wanda take da headquarter a Addis Ababa Ethiopia da muka zo nan kasar Niger mun yi kwanaki muna duba al'amarin ko mun tattauna da duka waɗanda ya kamata su tattauna ta da kan shugaban kasa ma'aikatan da suke lura da zaɓe da kuma 'yan siyasa da dai duka al'umman mutane abin da ya burge mu da mutanen kasar Niger shi na ɗaya mutane ne waɗanda suke cikin nutsansu ba hayaniya ba harguwa kuma duk kowane lamari da ya bayyana lokacin da muke nan musamman abin da ya shafi jefa ƙuri'a da sai daɗin nan sun jira sai da kotu ta yanke hukunci bayan kotu ta yanke hukunci kuma suka karbi hukunci din kuma yau yi ne guda din mun zazzaga mun ga ana zaɓe din shi wannan maganar cewa a ba da shaida a kanka na iyali din nan kafin ka jefa kuri'a ba mu ga dai matsala a nan yammai ba kuma ba mu samu wata matsala daga cikin ƙasa ba da safe dai akwai matsalan kayan aiki wani gurin ka samu ambulan din ba su isa ba a wasu guraren katin zaben ba da dukkan 'yan takarar ba musamman abin da ya shafi wakilan majalisa amma bayan azahar da muka sake fita muka zaga a cikin ikon allah duk guraren da muka samu matsala da safe abubuwan sun daidaitu so a muna fata kuma yadda komai tafi cikin lalima da fahimta da zaman lafiya in allah da aka za a ƙare To mun gode Dr. Aisha sai kuma mu ce sai wani lokaci kafin mu ci gaba bari mu ɗan numfasa. da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da hantsi da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi to matsalar rashin aikin yi ga matasa a najeriya ya zama tamkar ruwan dare gama gari sautari sukan zama kayan aiki wa 'yan siyasa mazalunta ko kuma ƙungiyoyin 'yan ɓata gari. Za mu ci gaba da firar da bakinmu a kan hanyoyin da za a bi a samar da aikin yi musamman a Najeriya. Ga Madina da da ci gaba da firar. To kin ga kungiyar kwadago ai muna da private sectors. Muna da su waɗanda ba ma'aikatan gwamnati bane. To barin tambayar Rima Sadiq kafin a kai ga kamo waɗanda suka yi sace-sacen yadda kuka ba da shawara. 'yan kasuwa da ke ƙasa a yanzu kana ganin akwai rawar da za su taka wajen taimakawa a haɓaka matasan ƙasar nan? eh sosai kuwa kamar yadda kika ji sati ɗaya da ya wuce a yi shugaban ƙasa na ji ya yi magana game da farfado da vocational centers duka da ke najeriya dalilin da ya sa wannan bayanin shine yanzu misali zaki ga kamfanuka masu hanya masu abubuwa da dama na ƙasa zaki ga da cewa sai sun kawo laborers ma masu on laborers za ki ga an kawo daga kasashen waje daga lome da sauransu ga yaranmu ba za a iya koya musu so kin ga na farko sannan tun daga adda akwai wani program da gwamnati ta so ta fara da ake kira graduate internship program akwai kuma entrepreneurship program da ake yi wannan ba abu ne da ya kamata a tsaya da shi kawai a sakan a babban jami'u ba a'a abu ne da ya kamata an soma a tun a secondary school kamar misali zan baki misali kamfani a ce yau ga kamfani misali a ce kamar misali mtn ko wani kamfani za su iya kawo wani program wanda yake program ne na koyar da kasuwanci ga yara za su iya financing wannan program ne a kowace makaranta da ke kasar najeriya ta secondary school duk sati ya zama ya zama ce yana cikin curriculum za a nuna mutane a koya ma yara sana'a kowace iri dukkan mu yi karatu ba irin wanda ba amma da muka gama karatun sana'a ita ce muka zo muka kama ita ce za ta baka abun da za ka yi ba tare da ka dogara ga wani ba su da yawa ina tabbatar miki cikin matasan da ke ƙasar najeriya yanzu ke da aiki indirectly suna aiki da kansu ne ba under gwamnati ba so waɗannan za su iya zuwa su dinga training yara tun a secondary school yaro ya san meye sana'a za ka iya ɗaukar taro ka saida ka yi kaza ko ka yi kaza ka yi kaza duk kowace makaranta ya zamana ana samun wannan entrepreneurship skills din idan aka soma a wurin za a iya building all sort of masu kasuwanci iri-iri daga nan kuma za a iya zuwa har a jami'u waɗannan za a iya koyar da su amma yanzu abin da ke fara ki ga mutum ya je ya yi karatun injiniyarin ko wani mai kama da haka zai iya fitowa bai san meye abin da zai iya yin spana yanzu ya saida ta a kasuwa ba kuma wannan za ki ga mutum ya je ya karatun likita bai san meye abin da zai zo ya asibiti ba ya yi kasuwanci a asibiti shi za ki ga mutum an ce miki yau likita ne an bashi babban asibiti ba zai iya tafiyar da shi ba dan duk wanda bai san me harakar kasuwanci mu'amala da mutane in yayi karatu daga nan har birnin ba zai iya yin komai ba game da tafiyar da mutane ko ba su aiki so su waɗannan ƙanana da kamfanuka da manyan abubuwan da za su iya yi za su iya taimaka ma gwamnati don saboda idan aka samu training din da sun fito daga makarantu suka fito su za su ɗauke su aiki so they should be part of it a kasashen waje zaki ga manyan kafarnuka suna financing program na wani koyar da wani abu na ilimi ko na kimiyya ko wani abu a harvard ko wasu makarantu za ki ga private companies suke biyan wannan kudaden a yi training mutane in aka samu da best sai su dauka they should be part of it ba wai dole a ce a jira gwamnati ba ce ita ce za ta ilmanta ita ce za ta kashe kuɗi za ta dauka so idan aka yi haka ina tabbatar miki sannan gefen ban zo ma gefen gona ba kenan idan muka zo gefen shuka da gonaki da sauransu mu kawai misali a arewa da duk najeriya abinda muka sani shine noma idan yau aka ce gwamnati za ta ce ta ilmantar da daidai da sarki da yake ƙauye a can cikin ruga yana zaune a ilmantar da shi menene ya tara matasa a unguwansu ya nuna musu yau kuka shuka acca kuka shuka shinkafa ga abun da za ku samu idan suka fito makaranta su je su yi muna primary school a da akan koya mana wani abu sai a baka abu ka shuka a baka a leda ka je gidanku ka aje ka maida duk wannan ba komai bane ana ilmantar da mu game da zamu iya shuka duk wanda ya karatu da da na da da ma can baya baya sun san me kusan kowa ya san me noma me haraka noma me kasuwanci amma yanzu duk an daina kowa yana so ya samu white collar job da ya gama karatu barin tambaye comrade kabir yana so ya samu white collar job da ya gama karatu barin tambaye comrade kabir a Najeriya muna da irin wannan jami'a da aka kafa ta shekaru kaɗan da suka wuce baya ita ce National Open University kamar yadda yarima sadiq ke bayani jami'u masu koyar ma kansu da eh, kansu to amma kuma sai muka lura cewa a najeriya ba mu ɗauki wannan jami'a da muhimmanci ba musamman ma ta bangaren arewa nan da matasan mu ke zaune ba su da abin yi mm. a ah, wato abin da ya sa kamar yadda na miki bayani can baya shine shugabanci na gari babu shi gwamnatin da suka shuɗe baya duk ba su inganta wannan abu kenan eh, gwamnati ta eh, tilasta ne dole matasa su je wa wannan ya zama wajibi yanzu bari miki misali duk inda aka ce miki ana da gwamnati mai gwamnati mai adalci to kokari za ta yi ba wai in tana abu ta zauna ita kadai ta share ta shimfiɗa guri ta yi abinta sai ta fito ta zana ta ce an yi kaza an yi kaza ba a'a yanzu ai misali voice of america da su bbc da su france din nan da kike ji na yi imanin mutane kai ko mutum ka samu yau a karkara bai ma san gwamnati yadda ya san voice of america da sauran wannan me ya jawo haka saboda kun inganta ayyukan nan na kuwa yadda kan al'umma mutane su san menene ke tafiya dan ni ina mai tabbatar miki sai in ce miki na fi valuing eh, wato voice of america kuna akan abubuwan da gwamnati suke saboda gwamnati tana zama shuru kuma duk wayan abubuwan da ke ga yan jaridan nan suke yi akwai inda wato institution da gwamnati ta kafa wanda ake cewa national orientation agency wa'annan aikin su shine su dinga wayar da kan al'umma ana nu yanzu ba ga, aisha ba ta aikin gwamnati da ta ga wannan aikin ta bar shi ba wani abu bane a ta ga abubuwan da ya kamata kin ga sai ta zama mai dogaro ga kanta to kin ga irin wayannan abubuwa da gwamnati za su dinga wato abin da ake kira sensitization program ana wayar da kan al'umma wannan university da aka buɗe ga manufansa kuma a tabbatar da mutanen da za a sa a wayannan gurare mutane ne masu inganci wanda za su ba wa mutane wato, tarbiyya yadda ya kamata kuma su nuna wa mutane ga abubuwan da za ka ai ba lallai kai open university sai ka tafi kai aikin gwamnati ba a'a akwai abubuwa da yawa da za ka koya akwai abubuwa da yawa da za ka samu na wayar da kai saboda haka gwamnati in ta tashi tsaye ta nuna duk waɗannan abubuwa abu ne waɗanda mun tashi za mu yi dan kaza dan kaza mutane suna ihun a'a buhari ya zo ya gyara kasar ai gyaran yana gunka ne da ni kamar yadda sadiq yake faɗa yanzu misali ina ruwan makaniki da aikin gwamnati amma kin ga duk karfinka a najeriya duk fawanka duk kudinka koma menene sai baka ka nemi makanikin saboda dole ka hau moto haka dan goyin misali yau a yi ruwa a ce ga gurin da ya kake babu hanya da dole ba sai ka neme shi haka kuma wannan mai tura baro ka gama duk cinikayyanka a kasuwa baka isa ka ɗauke shi ka dole fa sai ka nemo shi ka to kasashen da suka ci gaba kamar da sadiq da aisha suke faɗa kin ga an an bunƙasa wa'annan abubuwa an yi shi ne mechanized ta zamani sai ki ga kana sayayya direban tasi yana zaune a moto yana jiran ka ga awowin da zai ɗauke ka ya kai ka inda kake in ka shiga akwai kasashen da mun je ai inda za ka ma kai baka sani ba amma direban tasi sai ya kai ka to kin ga anan mun mai da duwayen na abubuwan ba komai ba an abin nan to shine muke sa ran shigowar gwamnatin nan kamar yadda muka ga wato kokarin ah, yadda suka ɗauko wato al'amura na gyara mutum ne wanda kamar shugaban kasa ya faɗa ya ce shi ɗin nan labaran nan da kike ji na voice of america bai wuce shi ba komai ba ne ya sa kika ji yana gaya mana wannan ya faɗa ne saboda yana jin kuma ya san menene matsalar talaka to kin ga anan shi ya nuna shi shugaba ne ai ka ji abin da me talaka yake faɗa in ka ji abin da mai talaka yake faɗa to da shi za ka yi amfani ka ga to a matsayina na shugaba ba zan inganta abu kaza saboda ya samu ci gaba ba lallai sai ya dogaro gani ba ai kasashen da suka ci gaba kamar su china da su waye duk ba da gwamnati suka dogara ba to amma gwamnati sai ta inganta to mun ji akwai laifuffuka da yawa yanzu mun shimfiɗa su ba masana'antu gwamnati ta kaza ta kaza to saboda karancin lokaci zamu mu dasa aya nan kuma sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakin namu Comrade Nasiru Kabiru da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da mu Madina Dauda ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. To ga kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyon murya Amurka mai wannan magana ni ne halari ɗan Nijar daga nan Najeriya wari Delta State. To ina sa yi kira ga ga talakawa yan uwata yan Nijar da Allah ya sa su yi sun kada kuri a ciki sun kada kuri amma ni lahiya ba a yautar rigima ba ya kamata kurin sakamakon zaɓe idan an ka faɗe shi kwashi maka ne hankali abinda abinda mu abinda ayyaunin mu kada kuri'a ne cikin kun cikin kun kada kuri'a kun ka kun ka sabka ku to ya kamata can waɗannan kuri'a duk wanda an kace Allah ya bashi sa'a ya ci ku karbi abin ku hannu biyu da wanda ya so da wanda bai da Allah ya bashi ba wata magana idan kuka ji suna rikicin su cikin su can mai mai yausu wasu ya kamata ku sa musu idanu don saboda da zuci su haɗa mu mu mu talakawa makwabta eh mu je mu ta rigima tsakanin mu muna muna ɓata zamantakewa da muke tare ya kamata yan Nijar fa mu yi makamu hankali saboda yadda an ka san mu da zaman lafiya da waɗannan mayan mayan mayan mu zo su haɗa mu tun da lokacin da yanzu ma lokacin da aka faɗi makon zaɓe da nan da nan ba ka ƙara ganin kowa to ya kamata mu da asalakawa mu mu muna haɗuwa kasuwan ne muna haɗuwa ko ina da ko na muna wasa da dariya can tsakanin su idan an kawo makon zaɓe wanda ya wanda wanda ya yarda da wanda bai yarda ba mu dai mu samu su idanu shi a gaskiya dan da dan da su haɗa musu su wani ce bai yarda ba sa'annan na magowa bayan zai strict strict ne banza da banza a zo a halka haka bai san ka ba ma bai san gidan ku ba wanda wanda ka kai akai ne kamata mu mu kan hankali assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika Na lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah shugaban nan dan Allah ku tuna da saboda tsakani da Allah ana cikin mawuyacin rayuwa komi yayi tsada komi talakai ta ba tsada ga shi ba ku dan Allah shugabannin mu ku tuna da mu wallahi kayan masarufi sun yi tsada irin abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum gero dawa masara shinkafa ko me ya tsada dan Allah shugabannin mu ku tuna da mu ina kira da babban murya dan Allah ku tuna da mu tuna da halin da muke ciki wallahi al'amura sun yi tsada in ka ci abincin safe kana da nanin na yaya za kai ka ci na marice na gode murya Amerika dan Allah ku isa man da wannan sakon mai magana sahabi mai tajin waya gajir ga karamin hukumar kurfu a jihar Katsina. To inar amal sai ki dan yago mana takaitattun labarai. haka yake an fara kirga kuri'u a zaben shugaban kasa da aka gudanar da na 'yan majalisar a jamhuriyar niger mai yiwuwa kuma za a ci gaba da kirgawa ba za a sanar da sakamakon eh, zaben ba har zuwa ƙarshen mako shugaba muhammadu yusufu yana neman wa'adin mulkin shekaru biyar tare da alkawalin murkushi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ya kuma bunƙasa ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ke fama da talauci sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen wato sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana jiya lahadi cewa an cima yarjejeniyar wucin gadi da rasha dangane da tsagaita wuta a syria da aka shafe shekaru biyar ana yin yakin basasa sai dai an ci gaba da tashin hankali babu kakkautawa a duk faɗin ƙasar tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da ƙungiyar isil ta ɗauki alhaki kiyasan farko na nuni da cewa waɗansu ƙazaman hare-hare da aka yi asarar rayuka biyu da aka kai a homs jiya lahadi da safe da aka kashe mutane 60 kafin daga baya kuma waɗansu fashe-fashen suka auko a sayedi zena da ke kudancin birnin kudus suka kashe akalla mutane 50 a watan janairu ma wata fashewa kusa da wani wurin ibada na 'yan shiya a yankin ya kashe mutane da dama. To sai mu ce Allah ya kyauta. To masu sauraro duka duka nan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma an jima za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Giras Alhera Abdu da ta taya na gabatarwa. da Dodone ne ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu Charles. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairansa mu zauna lafiya. Sai an jima.